can go in that. Ah, ah. Ah, ina kika shiga muna ta neman ki dan Allah yau ki je wajen Ku sai dai a je wajen Allah biya. To ai ni ma kakana yana da rai. Ya gida. yana da rai. Bai mutu ba ni ma. To yanzu abin da za a yi. Tunda ni ma kakana yana da rai, kullum sai mu tafi gurin kakan ku rinka ba mu eh, eh, labarin rika na da ko ba haka ba to ni ma yau a tafi gurin ka wajen kakan kin ga yar autan Allah ya sa ba ni. shi sa ai na dauko Allah ya sa ba ni. a'a ba matsala bane zo mu je ku zo mu je ku zo mu je Kaka, Tata? Ni da kawaye na yi. kaka, hmm? Kaga lazimi kake yi. Kaga, kawayen nawa. Kullum sai su ɗebe mu, su kai mu wai wurin kakansu. Ya ta ba mu kaka ka ba mu labari ko kai mana tatsuniya kaka. tatsuniya kuma? Eh, mana tatsuniya Sai na ji da suna gwamba. Ni ina ni ina tatsuniya. to kaka kuma su da suke ɗaukan mu koyaushe su ta kai mu gurin kakansu yana ba su mu kuma muna da kakan kuma shine ba za a ba mu ba. Ya hakuri zan ba ku aiki ne ga har kudin rarrashin sa ake yi. Ko ba haka ba. Kuna jina da farko dai. Mm. Ni da kuka ganta na Mayaki ne. An yi yaƙe-yaƙe na gwagwarmaya da ne gere ne. Shi ya ta da girma ya kama ƙara riƙe Allah na riƙe Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na riƙe zikiri da hailata kullum ba da aikin da ya wuce haka muna jina da kyau amma a baya lokacin ina kan takaddari na raina idan ya baki gani zaki ina karkarwa kamar aljanu su ne neman gangi hmm? idan jiki na ya ɗauki ɗumi wani lokacin yara ne za ki ga suna karyo masara daga gona suna zuwa a guje suna kara ta kirji suna gasa ta gasuwa take yi kaka kai eh. zaki kaka ke to eh. kakan mu ne ko kuma waye abu ni din idan rai na ba cikin jiki na dau zafi ne yara za ki ga suna gasa masara a jikina wajen kaman garwashi nake obul ne kaka ka ba mu wannan kina kina mm. a shekarun baya eh. za ki ji labari ai da haka rijiya nake eh. wai wai wai wai me yasa kika ga da hannuwa na sun kandare kuma nake tafiya ta tankware mm. tsabar haka rijiya da shiga rami shi ya jawo na zama haka a lokacin da ina harkar haka rijiya lokacin ba a san za a yi wani burtsatse ba mm. guri na ake zuwa asiri ne sai ta kai ta kawo idan na tashi haƙari rijiyar nake kamar gaba goma gaba ishirin gaba uku ta masu ƙaramin karfi gaba biyar gaba bakwai sai na duk jingine za a kofar gidana idan kana so sai ka zo ka siya in gaba goma kake so sai ka siya sai in ɗauke ta sai in ce in dasa maka ita a kofar gidanka ko a cikin gidanka gaskiya kaka kayi kokari a wannan lokacin shi kuma rijiya daman ana dasa ta eh a ah, ni ni idan na haka ta cire ke ya kuke magana kaka yana magana zan muku ƙarya ne to ba ce abin da yake yi kake kai ko da ma za ku kai ne a da ma ba kure ka za mu yi ba baba kai biyu dai yau kai biyu za mu dawo za ku dawo za mu dawo lokacin da ina yin noma ai manomi ne ni na gaske kin san na gaji noma eh. kakan kakan kishiyar kakata eh. shi ne sarkin noma duk duka eh. shi ne saboda tsaban noma ya shuke duniya baki daya duniya gaba ɗaya shuke ba gurin da za a zauna ya shuke duniya duka sannan ya ɗaga hannunsa sama ya roki Allah a ba shi ɗan sararin fili a mare, zai shuka albasa ya samu ba kaka kaka kaka wannan ya fi kaka mu ma ba mu dariya Wallahi kaka labaran labarin ya yi ne ya yi. to ku tashi kuma wannan kin ga shi. sai na ta tada uwa ki tafi ni zaki ce ta tatsuniya nake wannan ce ta tatsuniya ku tashi sai sai ku gida ku zo ku tafi ku ku tafi ku gida ku gida na rai ta ku tafi ku ka biyu na ce kaka ka sai ka shi kakan ba haka ke mana ba labaran da yake baku tarihi yake bayarwa shi kenan ka ni ai labari ne ba tarihi ba to shi ke sai eh, ku tashi ku tafi goma ku tashi ku tafi ina na ta zo a ta mishi ta gida ina ta ƙaro zance